Wata sanarwa da rundunar 'yan sandan Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta DCP Frank Mba ta ce 'yan sandan sun sake cafke shahararren mai garkuwa da mutanen nan Hamisu Balawa Dube a layin mai allo da ke unguwar Hotoro a birnin Kano. In za a iya tunawa, ƙoƙarin 'yan sandan na cafke wannan shahararren mai garkuwa da mutane ya yi sanadiyar rasuwar uku daga cikin jami'ansu bayan da sojoji suka buɗe musu wuta a jihar taraba bayan da suka kamo shi tun farko a baya bayanan nan 'yan sandan najeriya na buɗe wani sabon babi a sha'anin tsaron ƙasa a cewar wani masani farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu. Muna shiga wani fanni ne da 'yan sandan Najeriya suna nuna wani kwazo da bajinta da ba a yi tsammani ba. don haka yana nunawa wato abubuwan da ke faruwa ƙasar nan ba wai ya gagari 'yan sanda ba ne kaga matakai da suke bi su kamo waɗannan manya-manyan mugayen masu ta'adda da sauransu ya nuna cewa in sun dukufa kuma suka samu goyon baya ga jama'a abubuwa da yawa za su iya jawo a ah, kan waɗannan matsaloli da ya addabi jama'a. kamar kamo shi wannan Hamis Balawa Dume kamar wannan kokar ne yan sanda za a yi cewar yana aikewa da sako musamman ga miyagun mutane a Najeriya ya kamata ya yi haka amma lalle ya fara ba da tsoro cewa komin nisan jifa kasa jirgi wato ya nuna 'yan sandan Najeriya suna dada kwazo da sauransu babu shakka da wannan in dai sun dukufa yin abu za su yi ya kamata zuwa nan gaba mu ga cewa in sun samu ƙarin nasara da nuna jama'a irin samo waɗannan gaskiya zai aika sako ga 'yan ta'adda da sauransu cewa kan a yanzu a ɗan sandan Najeriya ba kan wani lasa ba ne. Lauyan nan mai fafutuka barista Yakubu Salibawa na mai cewa. Lokacin da wannan al'amari ya faru na kashe wa'annan 'yan sanda da sojoji suka yi kina tabbatar cewa za su kama mutumin. Saboda wani abu da muke jin daɗi da 'yan sandan Najeriya in za su yi aiki za su yi aiki. Sai sa kullum muke ta muna gaya mu gwamnati a ƙara inganta su. Kuma wannan kama shi da suka yi zai fito mana mu san ainihin zahirin gaskiya ne ya faru. To ko me yasa a baya bayan nan masu aikata miyagun laifuka ke neman mayar da Kano mafaka? Har ila yau ga Farfesa muhammed Tukur Baba. Duk wani gari mai bunƙasa mutane suna iya zuwa wajen ba a gane ko suwaye ba. Wato Kano alkawari ce, kamar yadda su Kanawa suke faɗa tumbin giwa ne. Shigan 'yan ta'adda Kano ya zama allura ne a cikin kayan haki. da kyar za a gane sai an duba sosai to yanzu wato 'yan sanda sun zama mana haka suna iya tsakulo allurar nan a cikin damin gero. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kai